الرحمن الرحيم littafin akhdari ya fi su samun matsala in duk mai karanta da akhdari in ba miƙiya tsaye ba jiji yana karanta da wani littafi na daban saboda littafin kitabul akhdari bugu daban-daban ne akwai ƙare-ƙare da rage-rage kowane kamfani ya sai da littafi ne wanda Allah ya samu shi albarka ya shiga ko'ina sai ga can an buga shi da kaza can an buga can kalman kaza an cire can an ƙara can an rage can an ƙara Allah ya taimake mu wannan mai eh, abdulbari al'ashmawi bismillahir rahmanir rahim babu salatul janaza wannan babin mm, zai yi bayani game da sallan janaza wa salatul janaza janazati fardun alal kifayati ita sallan janaza farilla ne akan kifaya wato wani ya dauke ma wani in wasu sun je shi kenan wa arkanuha arbatun rukunnan sallan janaza guda hudu ne aniyatu niyya rukuni ce a sallan janaza wa arba'u takbiratin kaga kenan nan malam kawai zaba ya tsaya bin shi kabbara hudu rukuni ne wa du'a'u yin addu'ar rukuni ce bainahunna ko tsakankaninsu wasalamu sallama rukuni ne wa ya da'o bi mata yasara addu'an zai yi ne fa yadda ya sawwaka sai ya sa ɗugu shi kenan babin ya ƙari duk abin da za a faɗa yanzu a cikin wannan babin sunan shi taligi ya gama karatun sunan shi taligi sai addu'a gwargwadon abin da ya sauka gare shi ko ba ka yi kawo ba wasu ta sana ibini abi zaidi ibini abi zaidi ya zaɓa ya kyautata wato koko ya fi burge shi fi yi a risalarsa in an ce abi zaidi alƙirawa wani littafin risala kenan ko? ce to abinda ya fi burge shi akwai addu'o'i da yawa yanda ake yin sallan janaza kala daban-daban to amma dai shi abi da alkirawa ne a risalar shi ya fi burge shi an ya kula mutum ya ce kenan tunda ya burge shi shi ma mai ashimawai abdulbari ya ya burge shi kenan ko yasa sai ya kawo abinda mai risala ya ga littafin alhamdulillahi alladhi amata wa ahya godiya ta tabbata ga Allah wannan wanda yake amata wanda yake kashewa wa ahya kuma yake rayawa walhamdulillahi alladhi huyi mauta godiya ta tabbata ga Allah da dukan yabo ya tabbata ga Allah wanda yake raye wanda ya rasu lahul azmatu girma nashi wal kibriya nuna isa ma na Allah ne wal mulku mulki ma na Allah ne wal qudratu iko na iko ma na Allah ne was yabo ma ga Allah ake yi wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah ne mai iko ne akan komi Allahumma salli ala Muhammadin Allah kai tsira ga annabi Muhammadu wa ala ali Muhammadin da alayen annabi Muhammadu wa barik ala Muhammadin kai albarka ga annabi Muhammadu wa ala ali Muhammadin da alayen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahima kamar yadda yi tsira da jin kai da albarka ga annabi ibrahim wa ibrahim da alayen annabi ibrahim fil ne inaka hamidun majid allahumma huwa abduka ya allah wannan bawanka ne wabna Abduka, dan bawanka wabna amatika dan baiwarka anta khalaqtahu kai ka halicce shi wa razaqtahu kuma kai ka azurta shi wa an ta'amata kai ka karɓi rayuwarsa wa an tuwi kuma kai za ka raya shi kai don kai za ka tada shi wa an ta'alamu bi sirrihi wa alaniyati kuma kai ne ka san koyansa da bayyanansa dina ka shufa allahu mun zo ne mu cece shi gare ka fa shafina fihi ya laka ba mu cetonsa Allahumma inna nastajiru bi habli jiwarika ya Allah muna neman kariya da igiyan kariyanka innaka bi wafa don kai mai cika alkawari ne wa zimma kuma mai abinan zimma amana abinan duwafa mai cika alkawari wa zimmacin da amana Allahumma qihi min fitnatil kabari ya Allah ka kare shi daga azaban kabari wa min azabi jahannama da azaban jahannama Allahumma gafir lahu warhamu ya Allah kai masa gafara ka ji kansa wa'fu anhu wa afihi ka yafe mushi ka kau da kai wa akarim nuzulab ka ka girmama masaukin shi wa simar khalahu wannan washigin nashi ka yarwata shi wa gisilhu bima'in wa saljin wa bardin wato ka wanke shi da ruwa da kankara da sanyi haka ne wa naqihi min adh-dhunubi wal khataaya ka wanke shi daga zunubai da kurakurai kama yana kasabul abdul min ad-danas kaman yadda kake Kamar kaman yadda ake wanke farin tufa daga datti wa abdul hudaran khairan min darihi ka canza mai gida fiye da wannan gidan nasa na duniya wa ahlan khairan min ahlihi da iyali wanda suka fi iyalin shi alheri wa zaujan khairan min zawjihi da abokiyan zama mata wadda tafi mata zama eh, tafi tafi nashi iyalin Allahumma in kana musinan fazid fi hisani ya Allah in mutumin kirki ne ka kara masa wa in kana musiyan fa tajawaz an sayyati an kuma me kurakurai ne to ya Allah ka kauda kai daga kurakuransa a sa alama a nan wuri wani addu'a ne yake ta ake ta yi addu'a tana da yawa ko ta aya kai shafi biyar in Allah ya ba mu tsawon rai mako mai zuwa muku zai mu karanta shi duka kawai ah, a sa alama na yau addu'o'i ne sai mutu yi wuri ta karanta har ya haddace Allah ya taimake mu. ba Misala ina ne za mu tashi. Um,